يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin balala wa kulla balalatin fin nar assalamu alaikum wa muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala ba mu dama da iko na halartar wannan masallaci mai albarka Ahmadu bin Hanbal muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin wannan zama da zamu yi abinda zamu gabatar Allah ya tabbatar da harshenmu akan daidai Allah ya sa abinda zamu ambata ya amfane mu duniyar mu da lahirarmu abinda nake so na ja hankalin 'yan uwa a kai shine game da abin da ya shafi sa'adatul abd fi duniya wal yadda sa'adar bawa walwalar bawa nasarar bawa ribar da bawa zai samu daga nan rayuwar duniya zuwa ranar gobe kiyama babu wani abu mafi alkhairi ga rayuwar ɗan adam a tsari da Allah subhanahu ta'ala ya halicce shi tsari da Allah subhanahu ta'ala ya ajiye mishi rayuwarsa a kai babu mafi alkhairin al'amari gare shi kamar ya yi faɗi tashi wajen samun kyakkyawar rayuwa a nan duniya da kuma kyakkyawar rayuwa bayan ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. mafi alkhairin abinda mutum zai nema a wannan rayuwa shine as-sa'ada walwala nishadi kwanciyar hankali da zaman lafiya waɗannan al'amura da muka ambata al'umma sun fantsama a cikin rayuwa kowa yana faɗi tashi ta yaya zai samu sa'ada a rayuwa idan kaga mutum ya buɗe shago yana so ya samu sauƙi ne a rayuwa idan kaga mutum ya share gona zai yi noma yana so ne ya samu sauƙi a rayuwa idan kaga mutum na faɗi tashin neman aiki duka yana so ne ya samu sauƙi a cikin rayuwa a ɗabi'ar ɗan adam yakan yi faɗi tashi domin ya ga ya samu walwala a cikin rayuwarsa ya samu farin ciki ya samu kwanciyar hankali ya samu biyan bukatu daidai gurgudo a nan rayuwar duniya dukkan waɗannan ababa da muka ambata akwai tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ma bayi wadda ta waɗannan hanyoyi ake riskan dukan ababen da muka ambatan nan ba wayo yake sa mutum ya samu sa'ada a rayuwa ba ba dabara ce take sa mutum ya samu sa'ada a rayuwa ba tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ma bayi wadda ta wannan tsarin kaɗai bayi za su samu walwala a cikin rayuwarsu idan kana so ka gane misalin rayuwar duniya da kuma yadda ake riskan kowane irin sa'ada a rayuwar duniya shine ka ɗauki misali da mashin ko mota ko jirgin sama ko duk abin da za ka iya tuno shi a matsayin misali idan muka ce misali mota babu yadda za a yi ka mori mota ko ka amfani mota matukar baka ɗauki shawarwarin kamfanin da suka yi mota ba akwai adadin lokaci da ake bukata na karewa ko lalacewan bakin mai a mota wadda ake bukata idan ya kai wannan lokaci ka canza idan zai kai wannan lokaci ko wannan adadi kuma ba za ka canza ba to ƙarshe ba za ka samu kwanciyar hankali da motarka ba akwai lokacin da bakin mai ke ƙarewa ko ya lalace a mashin wadda a daidai wannan lokaci ake bukata a canza idan ka ce kai wannan bai dame ka ba za ka yi ta hawa abin hawanka ne to ƙarshe ba za ka more shi ba idan aka ce ka duba lafiyar mota lokacin da ta samu matsala ka ce wannan ba damuwarka ba ce ba za ka amfani ta ba ba gaskiya ba ne mu yarda a tsarin duniya haka rayuwa take gudana kuma idan ba mu yi haka ba ba za mu amfani abin da muka sa a gaba ba sannan mu ɗauka ita rayuwar wadda ya yi ta shi kuma za mu sha kaɗa duk ƙa'idodin da ya bamu na rayuwa kuma mu ce za mu amfani rayuwa wannan ba gaskiya ba ne uwana idan noma kana bukatar shawarwarin malamin gona lokacin da ake bukatar taki a lokacin ake sa taki idan wannan lokaci ya wuce ba a sa taki ba sai a samu tawaya lokacin da ya kamata a yi feshi a lokacin ake feshe gona lokacin da ake bukatun noma a lokacin ake yin noma idan aka makara lokacin da gona take bukatar noma ba a mata noma ba ƙarshe a samu tawaya cikin amfanin da da a samu ‘yan uwana masu albarka idan mun yadda cewa rayuwar duniya da ababen da mu muka tsara su a rayuwa a bisa wannan tsari suke gudana cewa sai mun kiyaye waɗannan tsare-tsare kafin mu amfani duk abin da muke so mu amfana a rayuwa to ba gaskiya ba ne ka ɗauka duniya a yadda ka ganta da faɗinta a yadda ka ganta a tsare ka ɗauka cewa ita kuma za ka rayu a cikinta amma ba ka bukatan mahalicinta wadda ya tsara ta ya maka bayani a kanta kai za ka yi da kanka wannan ka yaudari kanka ne ba ka ɗauki hanyar da za ka zauna lafiya a cikin rayuwa yadda ka ga duniyan nan take haka annabi adam alaihi salatu wassalam ya ga duniya a cikin halittun Allah annabi adam alaihi salatu wassalam shine halitta na ƙarshe Allah ya fara halitta ranar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a da la'asar lis manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aka halicci annabi adam duk abin da ka gani a duniya idan kaza ce ta riga ɗan adam zuwa duniya sai da aka sanya kaza kafin aka kawo dan adam wannan duniyan idan ka ɗauka cewa ba ka bukata wadda ya yi ta ya shimfiɗa ta ya halicce ka ya maka bayani akan yadda za ka gudanar da rayuwa to babu yadda za a yi kuma ka yi rayuwar rayuwar kuma ka samu walwala da ake fata a samu a cikin rayuwa malamai suka ce ababa guda uku manya-manya ko guda hudu ake bukata kowane ɗan adam ya samu a bisa ilimi ya fahimta kafin ya iya samun kowace irin sa'ada a nan rayuwar duniya da kuma wacce ake samu a gaba ga Allah bayan an koma zuwa ga Allah Allah ya samu dace da haduwa da Allah abu na farko malamai suka ce wajibi ne dukkan ɗan adam kafin ya amfani rayuwarsa kafin ya samu sa'ada a rayuwarsa kafin ya samu kowane irin walwala da buɗin zuciya abu na farko shine ya san waye shi jama'a mun fahimta idan baka san wanda yi ka ba ba za ka iya fahimtar kanka ba babu yadda za a yi kai ka fahimci kanka ba ka san waye yi ka ba jama'a mun fahimta idan kana so ka ɗauki misali daga kowane irin abu da tunaninka ya kawo maka a matsayin misali babu yadda za a yi wani da ya samar da wani abu wadda ya samar da abun a ce kuma ba a bukatar abin da zai faɗa kan abin da ya samar ɗin sannan kuma abin da aka samar ɗin ya iya fahimtar kansa jama'a mun fahimta ba zai taɓa yiwa ba saboda haka malamai suka ce idan kana so ka samu sa'ada a rayuwa ka samu kwanciyar hankali a rayuwa ka samu biyan bukata a rayuwa ka samu natsuwa da hangen abin da zai je ya dawo a rayuwa to abu na farko ka fara sanin mahaliccin rayuwa jama'a mun fahimta idan kana so ka gane wannan misali alhaji shine in kana so ka zauna lafiya ran da ka sayi mota sabuwa honda sabuwa in kana so ka zauna lafiya da motar ka yi kokari a garin ka gano kwararrun makanikan honda jama'a mun gani saboda wataran za ta taso wata ta taso kana tsakanin bauchi da alƙaliri. kuma baka san wane ne ta a cikin gari ba idan kana son zaman lafiya idan ka sayi mota duk tsadar motan abu na farko shine ka yi ƙoƙari ka san waye ƙwararrun makanikanta ƙwararrun makanikan ya zan kana da su a hannunka jama'a mun fahimta wannan zai baka saukin zama lafiya da motar ɗan uwa mun fahimta amma idan ka ce babu ruwanka da masu mota babu ruwanka da makanikan mota babu ruwanka da duk wadda ke da alaƙa da ilimi game da motar to wata ran za ka kwanciki wannan gaskiya ce haka rayuwa ce idan ka je ka share gona kamar yadda muka ba da misali ka yi ƙoƙari ya zam kana da namban waya ko wata alaƙa da wani malamin gona hakan zai taimake ka babu yadda za a yi wani ya iya fahimtar rayuwa ya ribaci rayuwa ya samu alkhairan da suke rayuwa dole har sai ya kyautata alaka da mahalicin rayuwa dole har sai ya san wane ne shi ya halicce shi sannan wane ne ya tsara wannan rayuwa da yake gudana a cikinta dukanmu yadda muke rayuwa ba mu muka samar makan mu tsarin rayuwa ba idan ka ga mutum a zaune a anguwan nan yanayi ne ya kawo shi anguwar inda za a ba shi dama a ce ya faɗi abin da yake so a rayuwa wata ba a nan zai zauna ba yanayin rayuwa ne ya ajiye shi a nan idan ka ga mutum a cikin gida a zaune yanayi ne ya sa ya zauna a gidan inda za a ba shi dama a ce ya faɗi irin gidan da yake so ya zauna wata ba irin wannan gida da yanzu yake ciki Wataƙila ba a cikin wannan gidan yake rayuwa ba haka ne ko to idan waɗannan tsare-tsare duka mun yadda Allah subhanahu ta'ala shi ya tsara wa bayi kuma shi yake gudanar da wannan rayuwa ta bayi to ashe jama'a yana daga cikin samun cikakkiyar kamala shine sanin Allah subhanahu ta'ala wanda shi ya halice mu shi ya samar mana da wannan rayuwa da muke gudanar da komai a cikinta wadda duk abin da ya taso mana a rayuwan kuma wajensa ake komawa domin a samu mawarwara ana sanin Allah ne ta hanyar da Allah ya sanar da kansa ta hanyar da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma bayi bayani game da Allah ana sanin Allah ta hanyar sunayen Allah mafiya kyawun da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala Mafi ya ɗaukaka Allah ya yi bayani a kansa game da sifofinsa game da halittunsa game da tsare-tsare da ya tsara ma bayansa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi bayani game da Allah subhanahu wa ta'ala domin bayi su san wane ne mahalicinsu ayoyi na alkur'ani waɗanda suke ɗauke da bayanai akan tauhidi mafi yawansu duka suna bayani ne akan Allah subhanahu ta'ala da kuma hakkokin Allah wadda yake banta da su wadda ya zama wajibi bayi su kaɗaita shi da waɗannan hakkoki na shi abu na biyu malamai suka ce yana daga cikin sanin Allah shine ka san yaya Allah yake gudanar da al'amuransa sunnoninsa yadda suke gudana a kan bayansa akwai tsare-tsare da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora bayi a kai sanin Allah shi zai baka dama ka fahimci wannan tsari baya canzawa tsari ne Allah ya ba ma bayi a haka bayi za su gudanar da rayuwarsu idan mace mutum ta samu juna biyu to ko ba ta haihu ba kai kasan ɗan adam za ta haifa ba za ta haifi tunkiya ba ba za ta haifi akuya ba ba kuma don hakan ba zai yiwu abin Allah ba ne in yana so ya yiwu zai yiwu amma dai wannan shi ne tsari da Allah subhanahu ta'ala ya ɗora aihuwa a kansa jama'a mun bayyana idan kaga tinkiya da juna biyu za ta aifi jinsinta ne ko tinkiya ko rago amma ba za ta aifi akuya ba ba kuma don Allah ba zai iya yin haka ba ne, sai dai ba a kan wannan tsarin ya ɗora ba ya ɗora tsarin ne a kan tinkiya ta haifi tinkiya ko rago akuya ita ma ta haifi jinsinta mutum shi ma ya haifi jinsinsa saniya ita ma ta haifi jinsinta in kwa mun fahimta to yana daga cikin hanyar samun kyakkyawar sa'ada a cikin rayuwa shi ne mu fahimci asalin a kan wani tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu jama'a mun fahimta idan duk mun fahimci wannan shimfiɗa da muka gabatar a baya to zai ba mu dama zai haskaka mana mu fahimci tsarin da Allah subhanahu wata'ala mu ya ɗora mu a kai wadda za mu iya ribatan dukkan alkairin da rayuwa take ciki da Allah subhanahu wata'ala ya fiɗa mu bayansa. ‘Yan uwana yana daga cikin tsari da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mu a kayi mu bayi mu gudanar da rayuwarmu shi ne rayuwar ta dace rayuwar ta dace da tsari na addini jama'a mun fahimta rayuwarmu ta dace da tsari na addini ɗaukan wannan matsayi shi ne mataki na farko ka samu kowane irin sauki a rayuwa jama'a mun fahimta yana daga cikin abu na farko da ya zama wajibi mu sani kafin mu fara amfanar rayuwa ko ribatar dukkan alkhairi da Allah ya sanya a cikin rayuwa shine tsarin rayuwarmu tsarin rayuwarmu Allah subhanahu wata'ala ya tsora ta ne akan tsarin addini jama'a mun fahimta structure da Allah ya kirkire ka akai tsarin da Allah ya tsora ka akai tsari ne na tauhidi da kuma ɗa'a tsari ne na tauhidi da kuma ɗa'a daga lokacin da ka fita daga wannan tsari na tauhidi daga lokacin da ka fita daga wannan tsari na ɗa'a to kaman ka da kanka ne a ɗabi'ar da Allah ya halicce ka in uwa mun fahimta idan zan ba mu misali yana daga cikin tsari da Allah ya halicci ɗan adam a kai shine dan adam zai yi walwala ne a cikin haske jama'a mun fahimta idan ka ji mutane suna hira suna taɗi suna wasa ana dariya to za ka samu a cikin haske ne in a cikin duhu ne jikinsu ba zai sake ya karɓi wannan yanayin ba jama'a mun fahimta inda za a ce yadda muke gabatar da wannan muhazaran a kashe wutan masallaci a kashe ko'ina a kule kofofi duhu ya cika za mu ji daɗin gabatarwa da kuma sauraro? to ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da mutum a kai shi ne zai gudanar da walwala ne zai samu wasu nishaɗi ne a cikin rayuwa lokacin da yake cikin haske ba lokacin da yake cikin duhu ba wajen gudanar da mu'amalarsa a cikin rayuwa a tsakanin al'umma jama'a muna fahimta to a wannan tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora bayi shine akan tsari na addini idan dai mutum yana so ya amfani rayuwa ya ji daɗin rayuwa ya gudanar da rayuwa akan tsarin da zai amfane shi to dole sai ya kwatantu sai ya siffantu da addini jama'a mun fahimta wannan alkur'ani sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam dole mutum har sai ya hau kan wannan structure din kafin rayuwarsa ta bada sakamakon da ake bukata shi yasa wani sahabi wani tabi'i ya tambayi na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ɗabi'un annabi game da halayen annabi sai yake ce mata kana khuluquhul qur'an ɗabi'un annabi halayen annabi yace mata alkur'ani kawai jama'a mun fahimta me halayensa me ɗabi'unsa ta ce kai baka karanta alkur'ani ne Yace ina karanta alkur'ani sai ta ce mishi to yadda ka ga alkur'ani haka manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallam wannan ya annabi sai ya fi kowa buɗin zuciya annabi sai ya fi kowa samun gamsuwa da kuma kyautatuwar alaƙa tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala in uwa mun fahimta fa atim wajhaka haka din hanifan fitratan lahi allati fatara an-nas 'alayha sai ce la tabdila li khalqillah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa akim wajhaka haka din hanifa ka da fiskar ka ka tsaye da fiskar ka car akan wannan miƙaƙƙen addini miƙaƙƙen addini da ya karkata zuwa ga tauhidi ya bauɗe ga barin shirka da Allah jama'a mun fahimta asali mutane suna rayuwa ne kan tauhidi wannan fitira da Allah subhanahu wata'ala ya fitirci mutane akai tun daga lokacin annabi Adam alaihi salatu wassalam har kuma lokacin da shirka ya saɗaɗo waɗansu suka yi dakon shirka suka shigo da shi cikin mutane wadda sanadiyar haka Allah ya tada manzanni ce a fara wa'azi muna fahimta ko Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida nasu الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا فهدى الله الذين آمنوا فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله يجيب كان الناس أمة واحدة الله yake متى sun kasance a kan tsari aƙida ɗaya addini ɗaya shi ne addinin tauhidi kanan nasu ummatan wahidatan ai ala millatin wahidatin wahiyar islam Allah ya ce mutane sun kasance akan addini ɗaya akan tsari na tauhidi ana bauta ma Allah babu shirka to ana cikin wannan tafiyan waɗansu sai suka yi dakon shirka da Allah sai suka shigo da shi cikin al'umma jama'a mun fahimta wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan yace fahtalafu mutane ba su kasance ba face akan tsari daya addini daya to sai aka zo aka samu sabani wannan sabanin shine waɗansu sai suka shigo da bautan wani Allah a cikin tafiyar fa ba'atha nabiyina mubashirin wa mundirin to Allah sai ya tada annabawa sai ya tada manzanni sai suka kama da'awa suna masu bishara ma waɗanda suka tsaya akan tauhidi da ɗa'a suna masu gargaɗi ga waɗanda suka tabbata akan shirka suke shirka da Allah suke saba ma Allah wa anzala ma'ahum alkitaba wal mizan wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqq Allah sai saukar ma waɗannan manzanni waɗannan annabawa wa anzala ma'ahum alkitab alif da lamun da ke jikin alkitab din lil ne ma'ana wa anzala ma'ahumul Allah sai ya saukar da littattafai ya hada waɗannan manzanni da shi su zo su yi da'awa da shi jama'a mun fahimta wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi Allah ya saukar da littattafai ya hada waɗannan manzanni da waɗannan littattafai da gaskiya li yahkuma bainan nasi fi maktalafu fihi domin wannan littafi yayi hukunci tsakanin mutane akan abin da suka yi saɓani cikinsa to abin mamaki littafin da Allah ɗin ya bayar domin a zo a raba gardama tsakanin waɗanda suke kan ɓata da waɗanda suke kan shirya shi ma littafin sai aka sake saɓani a kansa jama'a mun fahimta son zuciya sai shiga ciki shi ma sai aka sake saɓani a kai Allah ya ce wa maktalafa fihi illal ladina utu. Allah ce ba fa waɗansu ne suka yi saɓani a kan littafin ba su waɗanda aka ba ma littafin su yi da'awa su yi kira da littafin su shiryu da littafin su kira bayan Allah zuwa ga shirya su ne suka sake saɓani a akan littafin min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu bagayen bainahum Allah ce saboda gaba da hasada da kiyayya da suke tsakaninsu ku ji yan uwa Allah sai yake fa hadallahu amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi idnihi Allah sai ya shiryar da waɗanda suka yi imani zuwa ga abin da yake daidai gaskiya da izininsa yanzu ba waɗannan suna kan ɓata ba ba waɗannan suna kan shirya ba fa hadallahu amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi idnihi Allah sai ya shiryar hidayatu tawfiq sai ya datar da waɗanda suka yi imani kan abin da ake saɓani a kai su Allah sai ya nuna musu daidai ya ce da izininsa Jama'a abin fahimta wannan daidai ɗin shine dukkan wanda ya yi imani da Allah ya zama yana ƙarƙashin lema ƙarƙashin inuwar musulunci an nuna mishi wannan daidai ɗin da yadda zai biya riski wannan daidai din. jama'a mun fahimta fahadar lahun labina amanu limaktalafu fihi min alhaƙi bi izini Allah sai ya shiryar da waɗanda suka yi imani da Allah zuwa ga abinda da yake gaskiya zuwa ga abin da yake daidai da izininsa kuma sai ya ce wallahu ya hadi man ya shawo ila siratin mustaqim Allah na shiryar da wanda yake so zuwa ga tafarki madaidaici hanya mai ƙaƙƙiya ita ce shirya Allah ya to ya shiryar da waɗanda suka yi imani shi yasa abdullahi dan mas'ud yake cewa duk lokacin da kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ya ce to ka saurara ka ba da cikakkiyar nasuwa saboda akwai wani sako da zai ishe ka ko a nuna maka wani alkhairi da zai amfane ka duniya da lahira ko kuma a nuna maka wani sharri da za a sa ka guje shi wadda zai cutar da kai duniya da lahira jama'a muna fahimta to Allah sai ya datar da waɗanda suka yi imani zuwa ga abin da yake daidai dukkan abin da yake cikin musulunci dukkan tsari da Allah ya ɗora addinin musulunci a kai shi ne abin da yake daidai duk lokacin da tunaninka ya baka wani abu wajen abin da musulunci ya zo da shi to ka fara lissafin da za shiga wahala a rayuwa jama'a mun fahimta duk lokacin da tunaninka shawararka ka fara baka ɗaukan wata matsaya matsayar kuma ta kishiyanci addini ba haka addini da imani ya zo da shi ba to wannan tunani ko shawara da kake ɗauka zai kai ka ne zuwa ga abin da zai baka wahala a duniya kuma zai baka wahala a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta to fitira tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mu a kai tsari ne na addini Allah ya ce fa akim wata haka liddini hanifa ka tsayi da fiskar ka ka tsaya cer Allah ya ce akan wannan addini na tauhidi din ka tsayu akan wannan tsari na tauhidi addinin da yake kauce ma shirka yake karkata zuwa ga tauhidi Allah ce ka tsaya akan su kyar sai yake fitratallahi allati nasa alaiha wannan kuma ita ce fitira dabi'a da Allah ya fitirci ya kagi halittar mutane a kai ƴan uwana muna fahimta A kan wannan tsari na tauhidi Allah ya kage halittar bayi duka akan fitratallahi allati fatara an nasa alaiha ita ce fitira da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitirci mutane a kanta yanzu aina daga cikin fitira da aka fitirci mutane a kai ba su sha ruwa ba idan an rasa ruwa ba an shiga wahala ba to haka idan aka rasa addini an shiga wahala kar ka ɗauka wahalan da za ka shiga in ka rasa ruwan da za ka sha ya fi wahalan da za ka sha in ka rasa addini wallahi wahalan da za ka shiga in ka rasa ruwan da za ka sha bai ɗauki ɗaya cikin goma na wahalan da za ka shiga in ka rasa addini ba jama'a mun fahimta fitira ce da Allah subhanahu wa ya fikirci mutane a kai yana daga cikin ɗabi'ar ɗan adam ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'anci ɗan adam a kai ya ji yunwa ya nemi abinci ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'anci ɗan adam a kai ya ji kishi ya nemi ruwa yana daga cikin ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'anci ɗan adam a kai shi ne zai ji bacci kuma ya yi baccin ya samu hutu idan ɗan adam ya rasa bacci ba ya shiga matsala ba to duk abin da muka ambata duk abin da muka lissafa ɗin nan wahalar da mutum zai shiga in ya rasa abinci wahalar da mutum zai shiga idan ya rasa ruwan sha wahalar da mutum zai shiga in ya zan baya iya bacci wahalar da mutum zai shiga in ya zan baya iya bayan gida wahalar da mutum zai shiga in ya zan baya iya fitsari wallahi bai kai ɗayan goman wahalan da zai shiga in ya rasa addini ba jama'a mun fahimta fitira fitira babi'a da Allah ya fitirci mutane a kai ya fitirce su ne a kan tauhidi ya fitirce su ne kan tauhidi ya fitirce su ne kan da'a saboda haka rayuwa takan shiga wahala daga lokacin da ta ji za ta yi shirka rayuwa takan shiga wahala daga lokacin da ta ji za ta yi saƙo ta saba ma asalinta saboda haka dole ta shiga cikin takura da kunci mai tsanani bayan Allah muna fahimta dole rayuwa ta shiga cikin yanayi na halin kakanika yi saboda me saboda ta rasa abin da aka firce ta akai akwai wani hadisul kudusi al musulmi ya fidda hadisin Allah yake cewa inni khalaqtu ibadi hunafa shayafin الشياطين فاجتالتهم عن دينهم Allah yace na halicci bayina duka ‘yan tauhidi ne, inni khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina duka masu karkata ne zuwa ga tauhidi, kowa ɗabi'arsa ɗabi'a ce ta tauhidi, kowa karkatarsa karkata ne zuwa ga tauhidi, ɗabi'arsa ba ɗabi'a ba ce da take komawa zuwa ga shirka. Allah sai ce, fa atatkum shayatin sai shaydanu suka zake wa mutane fajtalatum an dinihim sai suka zo suka bauɗar da su daga addinin su yanzu ayar da ma ya karanta mana ai tana magana ne akan kanin nasu ummatan wahida dama mutane suna kan tsarin addini daya suna kan tauhidi malam tun daga kan annabi adam alaihi salatu Wasalam, duka al'ummar da ta zo abdullahi dan abbas yace kusan karni goma aka samu tsakanin annabi adam da kuma annabi nuhu alaihi salatu wassalam amma duka akan tauhidi ake tafiya tsarin musulunci sai lokacin annabi nuhu alaihi salatu wassalam waɗansu suka yi dakon bautan wani allah suka shigo da shi cikin al'umma to allah sai ta da manzanni jama'a mun fahimta kenan kaga ashe manzanni masu da'awa suna aiki ne akan mutane bayan bauɗewan mutane daga tauhidi bayan bauɗewan mutane daga ɗa'a haka ne ko yan uwa saboda haka sai yace ya halicci bayansa dukansu suna masu karkata zuwa ga tauhidi ba sa shirka da Allah shaidanu ne suka zo suka fisge su suka ja su zuwa ga shirka da Allah jama'a mun fahimta to asalin wannan fitira asalin wannan fitira ita ce fitira da Allah ya ɗabi'anci mutane a kai to komawa zuwa ga wannan asali komawa zuwa ga wannan asali shine kaɗai hanyar da ake samun sa'ada in kuwa mun fahimta saboda kullum bawa ƙoƙarinsa yunƙurinsa shine ya tattara ya koma zuwa ga asali na ɗabi'arsa tun da shaidanu ne suka zo suka fiski mutane suka fidda su daga cikin wannan fitira da Allah ya ƙage halittarsu a ciki to shi bawa rabautuwansa kullum ƙoƙarinsa ya koma asalinsa jama'a mun fahimta kullum wahalarsa shine fita daga cikin asalinsa jama'a mun fahimta akwai wani hadisi hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi jama'a mu tattara hankalin zuwa ga wannan hadisi mu fahimce shi annabi yace kullu mauludin duk wani abin aihuwa duk wani jariri namiji ne ko mace kullu mauludin kowane abin aihuwa duk abin da kaga an haifa yuladu alal fitra ana haihuwansa ne akan fitira ba yanzu mu karanta kan lahi lati fataran nasa alaiya ba yan uwa idan ba mu san Allah ba yayi za mu yi mu san wa'annan tsare-tsare da ya ajiye bayinsa a kai zai yiwu ba zai yiwu ba ba za mu san ayyukansa ba ba za mu san shi ba ba za mu san tsarin da ya ajiye rayuwa a kai ba idan ba mu san tsarin da ya ajiye rayuwa a kai ba kuma ba za mu iya amfanar rayuwar ba don za mu je muna neman ta ta inda ba ta nan ya ajiye a amfane ta ba za mu je muna neman kofa ta inda ba ta nan Allah ya sanya kofa a zakke mata ba jama'a mun fahimta annabi sai ce Kullum mauludin yuladu alal fitra duk wani abin aihuwa ana aihuwansa ne akan fitira na tauhidi akan fitira na musulunci yanzu ku dubi ga aya ta alkur'ani mun karanta fa akim wa haka lid-dini halifan fitratan lahi lati fatara an-nas 'alayha yace wannan ita ce fitira da Allah ya kaji halittar mutane akai kuma sai ya ja kullum bayi yace la tabdila li kabar ne wal muradu bihi al insha'ai la tubaddilu Allah Allah ce kar ku canza kar ku zo da ababan da za su daga mutane daga kan asalin fitira na tauhidi da Allah ya halitte su zuwa ga abin da yake ba daidai ba zuwa ga shirka da Allah zuwa ga sakon Allah jama'a mun fahimta Allah yake kar ku canza kar ku zo da abin da zai lalata ɗabi'ar mutane ya fitta su daga wannan tsari da Allah ya halitte su akai zuwa ga tsarin da ba shi Allah ya halitte su akai ba ga wannan hadisul kudusi nan ma Allah ya ce inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum na halitti bayina dukansu akan tsari na tauhidi da da'a Shaiɗanu ne suka zo suka firge su suka jaye su gabarin tauhidi ga barin da'a to ga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Kullum mauludin yuladu alfitra duk wani abin aihuwa ana aihuwansa ne akan tauhidi akan tsari na fitira na tauhidi da Allah subhanahu ta'ala ya fitirci mutane a kai ku ji sai annabi ya ce fa abawahu sai dai babansa da mamarsa yuhawidanihi su yahudantar da shi au yunassiranihi ko su nasarantar da shi au yumajjisanihi ko su majusantar da shi sai annabi bai ce ko su musuluntar da shi ba domin musulmi ne fa abawahu annabi ya ce uwa da uba yuhawwidanihi su ne da su yahudantar da shi ya zama ba yahudi au yunasiranihi ko su nasarantar da shi au yumajjisanihi ko su majusantar da shi ya zama ba ma buje, annabi ya ce sai dai uwarsa da ubansa a nan akwai wata nukta muhimma sau da yawa har masu wa'azi za ka ji waɗansu suna ambata waɗannan kalmomi idan an zo ana magana akan tarbiyya kai ku yi mana shiru mana idan an zo ana magana akan tarbiyya sai ka ji mutum na cewa aihuwan 'ya'ya barkatai aihuwan 'ya'ya rididi ai annabin ma ba yana so ne yi alfahari da 'yan iska ba ranar kiyama ai kuna jin wannan maganan ko wani har a bakin mai wa'azi za ka ji ba kawai a yi ta aihuwan ba ne a'a ai tarbiyyan yaran ne a'a to ai shi ne annabi ya ce zai yi alfahari to ai ba da yan iska zai yi ba gaskiya ne annabi ba da yan iska zai yi ba to amma inda nake so ku kuma ku kalli matsalar matsalar fa ba ta yara masu yawa ba ne. matsalar ta yan iskan da suke bata su ne kun gane shi yaro inda za ka haifi dubu dubu dubu a fitiran da Allah ya halice shi ka haifi yara dubu in suka tsaru inda za a kama su a ɗaki ko a gida a kone su duk akan tauhidi da su tashi kun gani to matsalar ta yara ce ko ta masu bata yara saboda ka yan iskan ku da kuke cikin garin ko ɗaya ka aifa in kana haɗu da yan iska sun bata shi domin matsalar ba ta yaro bane shi yaro kan ana aihuwansa ne clean dan tauhidi kun gane ana aihuwansa ne clean dan tauhidi waɗannan ne suke bata su to in da a yi ba da aihuwan yaran da a yi ba da masu bata yaran da a yi kun gane magana duk wadda za a haife shi a duniya kowaye da nasin ƙorani Allah ta ana aibuwansa ne na tsantsi ɗan tauhidi mai ɗabi'ar ɗa'a ma Allah Allah ya ce ya halici bayi ne duka a tsarin ɗa'a ma Allah shaiɗanu mutane da alganu su suke zuwa su ja su su raba su da hanya mun gane ko saboda haka idan wannan makarnatan suna nan ɗankan ko ɗaya ne za su addabe shi idan kuma an magance matsalar su yaranka ko miliyan ne za su tashi clean kun gane magana saboda haka tarbiyya abinda nake so ku fahimta tarbiyya in ga ana ma yaro fada wato ana kakkange shi ne ga barin waɗannan ababa da za su addabe shi mun gane ko amma ku cikin jama'a ku rayayyun manyan ba yaran ba manyan ku ne in iskan da kuke bata yara ba yara ne matsala ba ku manya ku ne matsala saboda ba aihuwa da yawa ne matsala ba masu batawan ne in masu batawan suna nan ko biyu ka aifa sun bata in kuma sun gyara ko miliyan ka aifa da su tashi lafiya kana jama'a mun fahimta saboda haka kowane yaro ana aihuwansa dan arziki ne in yaran miliyan ka aifa yaran nan duka ba gurbatattu bane saboda haka wayansu ne suke samar da hanyar gurbata su kun gane maganan ko saboda haka wannan hanya ita ce Allah ya yace la tabdila li khalqillah bi ma'ana la tubaddilu khalqillah kar ku bata dabi'a kar ku canza fitira da Allah subhanahu wata'ala ya halicci bayinsa akai in uwa mun fahimta ko saboda haka tsari da Allah subhanahu wata'ala ya halicci bayi akai shine tsari na tauhidi tsari na ɗa to idan muna bukatar sa'ada idan muna bukatar walwala to dole ka yi tunani dole ka tuna makanka cewa akwai wani asali wadda shi ne ɗabi'ar da aka halicce ka a kanta wannan ɗabi'a kuma dole sai kana cikinta kafin ka samu sa'ada a rayuwa in kwa masu albarka mun fahimta abu na biyu malamai suka ce bayan ka san waye mahalicinka ka Allah shi ne mahalicci shi ya kaɗaita da halitta babu wani mahalicci bayan Allah sannan Allah shi ne ya cancanta da a kaɗaita shi da bauta wannan Allah da ya cancanta a kaɗaita shi da bauta shi kaɗansa ba tare da an mai tarayya a cikin wannan bautar ba yana da sunaye akan san Allah ta hanyar ayoyinsa akan san Allah ta hanyar sunayensa akan san Allah ta hanyar sifofinsa to abu na gaba shine wace hanya za ka bi ka isa zuwa ga Allah jama'a mun fahimta idan kana da bukata a wajen wadda kake da bukata da shi sai aka ce maka matsalar ka yanzu dole sai ka ga likitan kashi misali to yanzu ka ga an nufar da kai zuwa ga wadda zai fuskanci matsalar ka haka ne ko to yanzu kuma abu na gaba shine yaya za a yi ka haɗu da wannan likitan haka ne ko ba haka ba yanzu gonarka abin da take bukata taki tana bukatan taki buhu kaza to yanzu lalumin da za ka yi shine a ina za a samu taki to sai aka ce maka in ka dai gun malam ibrahim za ka samu taki to yanzu abu guda da za ka fara shine ta yaya da ka haɗu da malam ibrahim hanyar hanyar kulla alaka da Allah hanyar da za ka kulla alaka da mahalicinka ba za ka taɓa alaka da Allah ba har sai ka kauce ma hanyoyin da za su yanke alaka da kai tsakaninka da shi bayan Allah muna fahimta ba za ka taɓa rikan wannan buri naka duk da Allah shine mai rahama Allah shine mai jin kai Allah shine mai arziki Allah shine mai lafiya shine mai bada zaman lafiya shine mai biyan bukatu Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ku lafiya duka dai kun yarda abun Allah ne to duka waɗannan ababa akwai hanyar da ake bi a yi alaƙa da Allah ɗin a nemi waɗannan bukatu a wajen jama'a mun gani to idan mun san waye mahalicinmu mun kuma fahimci hakkoki da yake da shi a kanmu Allah subhanahu wa ta'ala to hanyar guda ɗaya ita ce hanyar ɗa shi ne bin wannan hanyar idan kai shirka ka rafi dole sai ka yi ribas ka dawo idan kai bid'a ka ratse idan ka sha giya ka idan ka sha wiwi ka in ka yi zina ka ratsi kowane ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka yakan kawo maka cikas wajen isa zuwa ga Allah alaka da Allah ta yi kyau idan kana so ka ɗauki misali idan shirka da Allah ne ko bidi'a ne ko wani sabon Allah ne kamar kai ne ka tashi da abin hawan ka zuwa inda za ka je sai a ce maka inji ya buga a hanya kaga ai ka samu matsala to saba ma Allah sabon Allah shirka kafirci yana tauye yana tauye tafiyar bawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to idan mutum ya kyautata abin da ya kyautata na alaƙarsa da mahalicinsa ta hanyar kaɗai ta Allah da bauta ta hanyar ɗa'a ma Allah to yanzu abin da ke gaba gare shi shi ne kuma shi sai ya san kansa jama'a mun fahimta tun da ya san yana da mahalicci yana da ubangiji yana da wadda ya halitte shi to ya san shi bawa ne ya kuma yarda da matsayi na bauta idan ka kalli mutanenmu yanzu kowa ya yarda shi bawa ne na Allah ba wanda zai ce ni ba bawan Allah ba ne to amma a aikace wani yakan nuna shi ba bawan Allah ba ne jama'a mun fahimta domin idan ka ce bawa ka karɓi sunan a matsayinka na bawa ka yarda kai bawa ne to ko bayi na mutane ko bayi na mutane ƙarya ne bawa mai gidan shi ya ce mishi kar ya fita kuma ya fita jama'a mun fahimta ko bauta da take tsakanin bayi a ce wani bawon wani ne zaka ga bawon yana mai tsananin miƙa wuya ga ubangidansa da yake mulkansa idan ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kira ka bawa ka yarda kai bawa ne ya ce ka zauna ka ƙi ka zauna ka yi tawaye ko ba ka yi ba ka yi tawaye ka yi tawaye idan ka yadda kai bawa ne kuma shi ne mamallakinka sai ya ce ma karka fita sai ka fita kaga yanzu ai kamar kana so ne ka kwaci yankinka daga karkashin wannan bautan har makai haƙuri <laughs> jama'a mun fahimta saboda haka hanya ta gaba ita ce hanyar kyautata alaka da Allah subhanahu ta'ala yan uwana masu albarka abinda zai ba mu sauki abinda zai ba mu hutu wallahi shine bin wannan hanyar kawai shine bin wannan hanyar kawai bin wannan hanyar kawai babu wata dabara babu wani lissafi da abin da muke so zai yiwu mai yin abin ne Allah mai yin abin ne Allah mai yin abin ne Allah to wannan zai baka dama kai kuma sai ka san kanka to dama bambancin ilimin addini da ilimin sana'a gira shi ilimin addini karatun ana faro shi ne karatun farkon akan faro ne da waye Allah ba daga tauhidi ake fara ba ana farowa ne daga waye Allah to karatun da zaka ci abinci kuma kakan faro ne daga kanka duk lissafin a kanka ne kai yaya zaka kyautata kanka shi yasa idan mutum ya san wannan ilimin bai san wancan ba sai ya yi ta kwamsawa a rayuwa domin ya san duk wata dabaran duniya ya alamuna zahiran minan hayatid duniya wa kuma an al-akhirati hum gafilun shige da fitan duniya duka ya sani amma game da kiyamarsa bai sani ba to sai mutum ya zama wani dolo dolo shi yasa da ga a Qur'ani Allah na ambaton Yahudawa da wawaye ka dubi irin yadda suke da ilimi na rayuwa Allah ke sai ya kulu sufaha'u minan nasi سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لوكت عند الله سبحانه وتعالى يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم da su juya alƙiblarsu daga baitul makadis zuwa ka'aba to amma sai ya gaya wa annabi sai sai ya ƙulu sufaha'u ha'u minan Allah ce za ji wawayen daga cikin mutane sun ce wawayen su ne yahudawa kai a yadda kake ganin su suna da cike da fasaha ta technology da sanin duniya bai kamata wanda ya wannan matsayi a ce mishi wawa ba to an ce mishi wawa ne saboda wautar ai ba duk wawa ne yake tambele ba akwai wawan da yakan yi wanki ya yi guga amma wawa ne jama'a mun fahimta alhaji wuta gaskiya ne wuta gaskiya ne za a shiga wuta da a shiga wuta wallahi tallahi duk daren dadewa da ka ga wuta don ka'ida Allah ya ajiye wa in minkum illa waridu to sai aka ce akwai wuta mutuwan nan ka gani an yi watakil babanka watakil yayunka watakil ɗanka ko matarka wa ko kani ko wani makwabci ya mutu kuma kana ta tafiya hanyar wuta akwai wuta ko ba wuta akwai wuta tun da wuta akwai wuta ko ka yadda ko karka yadda akwai wuta ko ka yarda ko karka yadda akwai wuta wallahi akwai wuta wuta kuma shiganta ake yi masu saƙon Allah kuma su suke shiga wuta so sai ga mutum kamar bai karyata Allah ba kamar bai karyata ƙur'ani ba in yana magana sai ka ga eh kamar ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma labarin da aka bari na akwai wutan kuma yana ta ruwa ya kama hanyar wutan tiryan tiryan to idan gaskiya ne ya gaskata akwai wuta ko ba wuta? akwai wauta to Allah sai ce za ka ji wawayen nan daga cikin mutane suna cewa wai meye dalilin juyawan alƙiblan waɗannan mutane game a fahimta to duk abin da suka sani na rayuwa ƙwarewarsu game da rayuwa wannan bata kore musu wauta ba saboda ba su san waye mahalicinsu ba ba su sadaukar sun miƙa wuya wa mahalicinsu ba wannan alaƙa da ita take samar da walwala a duniya da lahira ba su miƙa wuya sun mata biyayya ba suka haƙura da duk abin da zai same su na kaskanci a duniya da lahira tabbas wauta ya kai iyaka to lokacin da mutum ya san kansa a matsayinsa na bawa bawan Allah a matsayinsa na bawa kuma bawan Allah ya yarda ya miƙa wuya cewa zai yi wannan bautan to jama'a a daidai wannan wajen ake samun kowace irin sa'ada jama'a mun fahimta a daidai wannan wajen ake samun wannan sa'ada shi ne mutum ya san ya halicce shi ya san allansa ya san ma wadda yake bautawa ya kuma bauta mishi a bisa tsarin da ya tsara a bauta mishi shi kuma ya karbi matsayi da Allah ya ɗora shi a kai na shi bawa ne ya yi ɗa'a ga kuma ababa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe mishi a rayuwa wadda zai gudanar da rayuwarsa a kayi ya kuma sallama ya miƙa wuya to in uwana masu albarka to a lokacin mutum ya share makansa hanyar da zai samu walwala a cikin rayuwa hanyar da zai samu biyan bukata a cikin rayuwa hanyar da zai samu alkhairan Allah su tuttuɗo zuwa gare shi amma daga lokacin da muka ce babu ruwanmu da Allah babu ruwanmu da addinin Allah in ga mutum ya ce ba ruwansa da addini kamar ya ce ba ruwansa da Allah ne to daga lokacin da mutum ya nuna ba ruwansa da Allah babu wata alaka da yake so ya kyautata tsakaninsa da Allah wallahi ba shi da wata hanya da zai samu sanyin zuciya a rayuwa ba shi da wata hanya da zai samu sanyin zuciya a rayuwa Allah ya ɗamfara samun buɗin zuciya samun sa'ada a rayuwa ta hanyar sanin Allah da miƙa wuya ma Allah sanin Allah miƙa wuya ma Allah yi wa Allah ɗa'a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗa'a wannan shi ne kaɗai mafita ashe kenan kullum abin da ake bukatan bayi shine su koma zuwa ga wannan fitira da Allah subhanahu wata'ala ya fitirce su a kayi na tauhidi domin riskan dukkan alkhairai da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a wannan hanya mai albarka Allah ya sanya albarka cikin waɗannan kalmomi da muka ambata Allah ya tabbatar da diga-diganmu. digadiganmu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk